Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau rana Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2024. cikin shirin za ku cewa hukumar alhazai ta najeriya nakon ta ƙara wa'adin ajiyar kuɗin kujeru zuwa ƙarshen wannan wata haka kuma za a ra'aji yadda illar tashin hankalin boko haram ya raba wasu iyalai amma sun samu nasarar sake haduwa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulmuna barama mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridan kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diplomasiyya game da yakin da Isra'ilan ke yi a Gaza cewar wani babban jami'in Amurkan a jiya Laraba. Jami'in wanda ya nemi a sakai sunansa ya shaida manema labarai cewa wani jami'in diplomasiyya Amurka amos hochstein shi ma zai ziyarci ƙasar ta isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin isra'ila da hamas jami'in da ya bayyana cewa blinken zai ba amurka ne a daren alhamis ya kuma yada zango a wasu manyan biranen kasashe da suka hada da isra'ilan sai dai bai bada cikakken karin haske ba akan tafiye-tafiyen a 'yan kwanakin nan shugaba joe biden na amurka ya tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a kokarin da yake na ganin an samar da hanyar shigar da taimakon jin kai cikin gaza da ganin an sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a jiya laraba amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan hutu na yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su daina kai hari kan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin bahar maliya ba kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da fadar white house ta fitar cewa suna bayyana saƙon su baro-baro na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako taragun da kuma ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. ƙasashen sha biyu sun kuma kara da cewa 'yan huti za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwala na hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar muhimmanci. kasashen da suka rattaba hannu akan sanarwar sun hada da birtaniya wadda ta aike da nata gargadin ga huti tun a ranar litinin cewa za ta ɗauki mataki kai tsaye haka ma kasashen australia canada jamus da japan a mako mai zuwa ne idan allah ya kai mu babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta saurari jawabi daga kasashen afirka ta kudu da isra'ila bayan da aka bude sauraron wata ƙara a birnin pretoria kan abin da afirka ta kudu ta kira kisan kiyashin da isra'ila ke aiwatarwa a gaza ƙasar afirka ta kudu na son kotun duniyar ta gaggauta taka ma isra'ila birki ta dakatar da yaƙi da sojojinta ke yi a gaza shari'ar da isra'ilan ta yi fatali da ita a jiya laraba ne kuma amurkan ta caccaki ƙasa afirka ta kudu bisa shigar da isra'ilan ƙara kan zargin kisan kiyashin a yakin da take yi a gaza ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa birnin maiduguri na jihar birnin najeriya A kasarar lokuta idan aka tashi bayar da labarin rikicin boko haram an fi mayar da hankali ne kan batun asarar rayuka da dukiyoyi da kuma gudun hijira wani batu da ba a cika magana a ka ba shine mutanen da suke bacewa su shafa shekaru ba san inda sauran 'yan uwansu suke ba bukar ali yana daga cikin ire-iren waɗannan mutane wakilin husaina muhammad na ɗauke da labarinsa kukan farin ciki da 'yan uwan bukar ali suka yi kenan a lokacin da suka gan shi bayan shekaru goma sha biyu da ɓacewarsa sakamakon rikicin boko haram bukade dan asalin ƙaramar hukumar kwandiga da ke jihar borno a najeriya ya rabu da iyayen shi tun yana dan shekara bakwai kamar yadda ya ce shi da yayan shi sun tafi kamaru domin su yi karatu sai kuwa rikici ya barke na boko haram inda daga nan ne bai sake ganin yayan nashi ba bayan sun yi gudu don tsirar da rayuwarsu lokacin da mun je wannan sun yi kwashen iri na sojoji wannan sun yi kwashen a garin da mun zauna wannan garin duk sun kone sojoji ne sun kone garin sojojin cameroon ne sun yi raful ne sun kone garin ma ya ce bayan ya kubuce ya samu fakewa a sansanin 'yan gudun hijira ya kuma zauna karkashin mai unguwa a wannan sansani kamar yadda ya ce jami'an red cross suna zuwa gidan mai unguwa da ke sansanin don neman mutane da suka bata to mutanen kurashi wannan sun tambaye bulama idan yaran su gudun hijira ba su da uwa ba su da uba wannan idan suna nan na zan taimaka musu nema iyayensu sai bulama ya gaya musu akwai wani yaro a gidana shi ma ba shi da yan uwan shi sai mutane kurashi wani sun tambaye ni abin da ya faru sai yanzu sun samu yan uwana sun kawo ni a gida da idan na zauna ma ina yin tunani yan uwana suna nan ko ba sa nan ma ban sani ba to yanzu allah ya kawo ni gurin su wannan ina ta murna fatima musa matar mahaifinsa ce da ta ce sun yi farin ciki da ba zai misaltu ba duk da cewa iyayen shi sun rasu kuma da muka ji labarinsa mun ji daɗi farin cikin da muka yi baya misaltuwa bale yaro a ce gashi ba uwa ba uba yan uwa gaba ɗaya an tarwatse yanzu da allah su allah muka same shi to mun gode wa allah wallahi tallahi kamar yau aka haife shi haka muke ganin sa tsaban daɗi ai daɗin kuka da daɗin da rashin iyayen muke tunawa baba na shattima jami'in kungiyar red cross ne da ya ce aikin kungiyar shine sada mutanen da suka rabu da 'yan uwansu 'yan kungiyar red cross suka same shi suka yi rajistarin nashi daga nan suka tura a ah, kes nashi zuwa nigeria a abuja daga nan muka fara neman iyayensa sai muka yi iya gwargwadon karfinmu ta kungiyance muka kawo su maiduguri ya ce suna zaton bukar ali zai ji daɗin rayuwarsa don yana da damar ci gaba da gudanar da harkokin rayuwa tun da a can kwandiga akwai wayansu organization wanda suna taimakon mutane kuma har da gwamnatin borno wanda a can akwai makaranta wanda zai iya ya shiga ya ci gaba da rayuwarsa ko kasuwanci zai yi ma a can akwai chances da zai iya ya kasuwancinsa a kiyasin da suka yi kungiyar icrc tare da haɗin gwiwar kungiyar red cross suna da mutane da suka yi wa rajista akalla dubu ashirin da hudu wanda suka ɓace sakamakon rikicin na boko haram Ƙungiyar sun yi kiyasin cewa tun shekarar 2014 zuwa shekarar 2022 sun samu damar hada iyalai akalla 91 waɗanda suka rabu da 'yan uwansu sai kuma a shekarar 2023 suka samu damar hada iyalai goma sha biyar waɗanda suka rabu da 'yan uwansu Husaina Muhammad daga Maiduguri a nigeria. a gai da Husaina Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu dai ga hawa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. iyalan amurka wanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da hamas ta kai kan isra'ila na ran bakwai ga watan oktoban bara na duba yiwuwar shigar da karar koriya ta arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun falasɗinawa cewar wata lauyar isra'ilin da ke wakiltar iyalan lauyar kuma mai fafutukar kare hakkin bil'adama ta isra'ila nishana darshin leitner ta ce ƙasar koriya ta arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci isra'ila darshan leitner ta kara da cewa koriya ta arewa tana sane cewa makamanta za su je iran kuma iran za ta bada makaman ga hamas amma pyongyang din ba ta gargadi iran din cewa kada ta aiki da makaman ga hamas ba ta ce hakan ya sa koriya ta arewan ta shiga ciki inda ta kara da bayyana cewa ita da sauran abokan aiki na duba yiwuwar shigar da kara kotu a amurka kan kasashen da suka taimakawa hamas irin su iran da koriya ta arewa a madadin iyalan amurka wanda harin na oktoban bara ya ratsa da su a jiya laraba ne iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu wasu gwammai suka samu raunuka a yayin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar din sojin kasar ta iran da wani harin jirgi mara matuki ya kashe a shekarar 2020 wani jami'in gwamnatin ta iran ya kira fashewar da harin ta'addanci da ya afku a kusa da kushewar janar kasim sulaimani wanda ya taba zama shugaban dakarun juyin juya halin kasar. da farko iran din ta ce mutane 300 ne tagwayen fashewar ya kashe inda daga bisani jami'ai suka bayyana cewa an ɗauki sunan wasu mamatan sau biyu don haka aka gyara abin da ya sa adadin ya ragu fashewar ta faru ne a kerman mai nisan kimanin kilomita 820 kudu maso gabas da babban birnin ta iran babu dai wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin amma iran ɗin ta ɗora alhakin kai harin akan amurka da isra'ila labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hukuma alhazan najeriya nakon ta kara wa'adin lokacin biyan kuɗin ajiya don samun kujerar aikin hajjin bana 2024 zuwa ƙarshen watan nan na janairu matakin ya biyo bayan bukatar yin hakan don ba wa akasarin maniyyata damar ajiyar naira miliyan 4.5 da ake sa ran farashin kujerar ba zai wuce ba wakilin nasiru da na ɗauke da wannan rahoton na hakon a sanarwa daga mataimakiyar daraktan labaru fatima sanda usara ta ɗau matakin ne bayan karewar wa'adin farko na ƙarshen watan disambar da ta gabata ya zama wasu masu niyya ba su kammala tattara kuɗinsu ba shugaban hukumar jalal ahmad arabi ya saurari kiran da manyan malaman islama da ta da hukumomi lazan jihohi suka yi da ke buƙatar a ƙara wa'adin lokacin ajiyar domin nan ma muna da wani sauran aiki tsakanin watan ɗaya zuwa watan biyu za mu gama da central bank kuɗin da aka aiko nan da mutanen nan da kuka aiko mana fasunan su da sauransu za mu tattace mu ce saudiya mun shirya ɗaya ga watan maris su bude su fara bada da visa zuwa ƙarshen wata na april in suka shela shi ke na rufe da haka gwamnatin tarayya ta amince da ƙara wa'adin kuma kan zai sa gabanin kammala sabon wa'adin hukuma za ta yi tantance yawan maniyata da kuma farashin kujerar. Ana kokari a ga shin abubuwan da ake tattarawa din nan ya zama da sunayen sun kammala suke ba da adadin kuɗin da alhaji zai biya ina ne za a bi a ga an rage dan a rage nauyin wataƙila miliyan hudu da biyar da muka ce a bada deposit za ka samu ba duka za a ɗauka ba to in kuma ya wuce ba mu dai fatan ya wuce insha Allah saboda sha'anin rayuwa kada a ce domin sun ce za su rufe ba da visa ƙarshen watan afrilu a ɗauka hada akwai lokaci zuwa na a'a dubara shine kafin su bude abun ba da visa na ɗaya ga watan maris sai sun tabbatar da kun kai musu adadin alhazai da za su je kuma sun ga kudin a ciki to kaga kar mutum ya farga jaji a ɗauka kan cewa eh akwai lokaci za a yi babu damuwa kan kankar idan ka wuce wannan idan baka da adadin da suka ɗauka kan cewa shine lambar da zai je an yi bayo ba za a samu bizar ba hajji Amina Ibrahim da ke shugabantar ɗaya daga kamfanonin da suka samu rajistar jirgin yawo wato DJ Travels ta bukaci gwamnatin Najeriya ta yi rangwamen dala ga maniyyata. saboda haka nan ina ganin yadda gwamnati ta taimaka kwanaki ma masu aviation aka taimaka aka dan kawo kuɗi aka bada saboda aviation aka tallafa mata to ya kamata shugaban kasa ya tausaya ya tausaya ma musulmai ya tausaya a rage kuɗin nan na dala din nan dan Allah a fito da kuɗin nan a rage kuɗin nan alhazai samu su je sauke farali wannan farali ne na Allah ake yi dan Allah dan annabi wani tausaya ma al'umma musamman musulmai samu su je sauke wannan ne. hukumomin saudiya sun ware wa najeriya kujeru dubu casa'in da biyar ga maniyata inda alamu ke nuna tsadar dala na barazana ga samun adadi mai yawa da za su iya biyan kujerar don haka kujeru ka iya rara nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gai da nasura da maili kaya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc a kan mitoci sha 1725 da kuma 60 Ga masu sauran mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku za shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a makon jiya shirin ya samu bakuncin daya daga cikin jagororin kungiyoyin masu bukata ta musamman a jihar taraba comrade muhammad sadiq jalingo mun dakatar da shirin a daidai lokacin da ya koro bayani game da matsalar rashin samun aikin yi a wajen nakasassun arewacin najeriya da suka kammala karatu to yau za mu dora daga inda comrade ke tunatarwa kan dokar ware kason musamman da kasar ta kafa da nufin baiwa mutanen da ke da tawaya damar samun aikin gwamnati. Mutane mu ga suna muna da digiri wanda suka yi digiri suka kai matakai na digiri. Muna da wanda suka yi karatu a level na digiri na NC. Akwai wanda suka yi na eh, diploma. To amma ina son tabbatar maka kalilan daga cikin mu ne suke aikin gwamnati aka ba suka samu wannan dama ne. To amma abin da yasa kuma ana ana hangen cewa kaman cewa laruwa da kake da shi ba za ka yi komai ba. To ina son baka misali a yanzu. Idan ka je wasu jihohi a kudancin kasar nan za ka samu mutane da suke karatu ana daukan su ana sa su a matakan gwamnati kuma suna contribution nasu daidai inda yake tamata mata yanzu na da wani aboki nyamuri ne shi ya yi digiri na shi ya gaba ana son tabbatar maka yana aiki a NPC makaho ne kuma suka yi tunani makaho me zai je aiki a NPC to amma da Allah ya yi masa baiwa kuma Allah da ya dubi mutane da suka duba sun cewa sun can cewa zai iya yin wani abu sun dauke sun sa shi wani rin yanzu ya dawo ya taimaki kansa yana taimaki al'umma sai ya taimakon jihasa to akwai ire ire ire irin su kuma za mu yaba gwamnatin da ta wuce ta shude ta ta gwamnati muhammadu buhari ya yi kokari a fari domin ya kafa babban ma'aikata wanda zai dubi al'amuran na kasa aka ɗauki kuma shi mai na kasa aka bashi wannan abun a matsayin ya dube wannan lamarin ne to amma tabbatar da tafiyan wannan implementation ne implementation ne sai dawo matsala shi yasa har yanzu nakacaccen na wanda yake da larura na kasa a Najeriya yana da matsala wadda kuma ya shafi jihohin Najeriya gaba ki daya shi yasa ina gani wannan kashi biyar daga cikin ɗari da aka ce a ɗauki ma'aikaci wanda yake da nakasa an bashi dama is automatic a employment babu shi ba a aiwatar da shi ba a aiwatar da shi ba a aiwatar da shi ba a aiwatar da shi yanzu to yanzu kuma idan aka baka dama aka ce yanzu ah, kai ba da shawara ko neman dama a gurbin gwamnati me za ka ce gwamnati sani shi na kasa yana kan kowa ne duk wani wanda ka sani raye tsakanin shi da na kasa bai wuce rabin ɗaya inci ɗaya da rabi ba zuwa yake ga ubangiji kuma zai iya same ka kowane lokaci shi yasa idan muka samu dama Allah ya mana dama muka samu dama muka samu dama za mu yi kokari mu bayo gwamnati shawara sannan kuma a tabbatar da duk jihohin Najeriya wannan dokan an aiwatar da shi kuma a ya samu dindindin zama don tabbatar da implementation nashi dalili shine an yi hada muna tafiya a kara zubi muke tafiya gaba kiriya to ban sani ba ko comrade yana da abin da zai kara dangane da wannan tattaunawa wadda ban tambaye shi ba eh to abin da nake so in kara akan shine guda daya kamar yadda ku yanzu ko yan jaridu kuke tafiyar da mu domin gatan mu duk na kacici wanda zai iya da sakonka a duniya shine gatanka Allah shine gatan mu kuma shine gatan mu wanda yan jarida kuma dole ne mu yi hulɗa da kuma ko muna roƙon ku ku kasance masu hakuri tafiya da mu domin shi mai nakasa kullum idan zaka tafi da shi ka kasance mai hakuri domin akwai abin da zaka gani watakila zai dame ka kuma zai taba ka hmm. amma ina so in roƙe ku ku kara encouraging na mutanen mu ba wai tausayawa ba encouragement shine ku dubi yanayin mu ku dan tallafa shi ta inda lalle ya dace duk inda hakkokin mu kuke hangi cewa ya makale za mu je ga wurin din mu taho a matsayin mu na kungiya mu da muke tafiya a kungiyance ya kamata a bisa tsarin doka na wannan kungiya din idan za a yi wani abu ya kamata a zauna da mu a tebur musamman me yake tafiya ba za a je sakarana a yanke hukunci a ce an nemi ga abin da muka yanke ba ka ce an samu approval daban kuma abin da aka aiwatar daban eh. ba mu labari mana menene approval da aka samu eh kuma menene aka aiwatar hujja shine guda daya kasan akwai wani abin da dole wani lokaci ka bar shi a boye mm. ba yadda za ka iya kuma don dalili shine shine governance duk inda ga rashin zaman lafiya da kasu suka tashi suna zanga-zanga rashin adalci ne kuma shi na kasa idan ya tashi ya ce zai nemi muryansa sai a ce shi fitina ne kuma ba fitina bane an kai shi ga makura ne babu hujja ji a ɗauko ka a wani wuri a ce yau an baka dama an baka ofis ka zauna ka aiwatar da abin da ba daidai ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin comrade Mohammed sadiq na kungiyar nakasassun jihar taraba da wakilin muryar amurka lado salisu Mohammed garba ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke maku fatan alheri a wannan shekara ta 2024 gai da Malam Yanzu kuma lokacin Ridwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. Da jaridar da Herald damar so masharhin jaridun na yau kuma babban labarinta shine zaben na fidda gwani na NPP masu sha'awan tsayawa neman kujerar majalisar dokoki na jam'iyyar za a tantance su a ranar Laraba uku ga watan Janairu zuwa Juma'a biyar ga watan na Janairu. jaridar ta ce jam'iyyar new patriotic party npp ta ba da sanarwar soma tantance waɗanda ke da sha'awar shiga takarar majalisar dokoki a cikin mazaɓu da kuma mambobin majalisar dokokin da ke kan mulki yanzu an tsara wannan rana daga uku ga watan janairu zuwa biyar na shekara ta 2024 a duk manyan jihohi jam'iyyar ta kuma kafa kwamitoci waɗanda za su sa hankali ko kuma ido kan tsarurrukan. sai babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic wacce ta rawaito wannan labarin valerie saki mai rubuta jawaban tsohon shugaban rollins ta kwanta dama jaridar ta ce mrs valerie anisaki daraktan cibiyar labarai na castle a zamanin mulkin uh, provisional national defense council pndc daga 1982 zuwa 1992 na kuma da tun hurɗa da jama'a a ofishin shugaba jj rollins 1992 zuwa shekara 2001 ta kwanta dama ta rasu tana da shekaru 88 kuma ta mutu ne a ranar 31 ga watan disamba shekara 2023 jj rollins foundation wato gidauniyar jj rollins ce ta ba da sanarwar haka yayin da yara suka zama makiyaya ukubar yaran fulani jaridar ganiyar times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce har yau dai kasa wato ilimi shine babban abin da kasar ghana take dauka a matsayin abin da ke kawo canji a halin rayuwa da tattalin arziki ta buda ilimi shine ki zama matattakala zuwa ga canji na halin rayuwa da tattalin arzikin a dalilin haka ne ghana ke ci gaba da cusa duk arzikinta a cikin fagen ilimi Eh, musamman yayin gabatar da kasafinta dalilin hakan din ne ya sa gwamnatin ghana ta ainihin amince koyon karatu shine karamin dama na kawo ɗaukaka a halin rayuwa da kuma matsayin tattalin arzikin al'umma. daraktan hukumar nadimo zai yi takarar neman kujerar na wato majalisar dokoki na jam'iyyar npp jaridar da chronicle ta wannan labarin jaridar ta ce mr frank kwajedodu daraktan hukumar yaƙi da bala'o'i na jihar ashanti ya ɗauki takardar cikawa domin yin takara na neman kujerar majalisar dokoki na subin wa jam'iyyar npp a zaɓen fidda gwani da jam'iyyar za ta yi a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2024 da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaidar Radwanullah. An cuta mai cutarwa.

hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a warkar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askar askewa idan ka gamawa wani aiki kafin wani ka zamto konawa ka sanya yar wuka bakin askar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa Jamau ladan karabi shi zai sakawa. Da in ka yanke mai cutar da jini da kayiwa wani zai kamawa. Aka kai ma mai yankan farce kai ma ka kona askar yankewa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diflomasiyya game da yakin da isra'ila ke yi a Gaza cewar wani babban jami'in Amurkan a jiya Laraba. a jiya laraba amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan hutu na yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su daina kai hari kan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin bahar maliya ba kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da fadar white house ta fitar cewa suna bayyana saƙon su baro-baro na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako ragunda kuma ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba kasashen sha biyu sun kuma ƙara da cewa 'yan huti za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwala na hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar muhimmanci. a mako mai zuwa ne idan allah ya kai mu babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta saurari jawabi daga ƙasashen afirka ta kudu da isra'ila bayan da aka buɗe sauraron wata ƙara a birnin pretoria kan abin da afirka ta kudu ta kira kisan kiyashin da isra'ila ke aiwatarwa a gaza ƙasar afirka ta kudu na son kotun duniya ta gaggauta taka ma isra'ila birki ta dakatar da yaƙi da sojojinta ke yi a gaza iyalan Amurkawa da suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da hamas ta kai kan isra'ila na ran bakwai ga watan oktoban bara na duba yiwuwar shigar da karar koriya ta arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun falasɗinawa cewar wata lauyar isra'ilin da ke wakiltar iyalan lauyar kuma mai fafutukar kare hakkin bil'adama ta isra'ila nishana darshin leitner ta ce ƙasar koriya ta arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci isra'ila a jiya laraba ne iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu wasu gwammai suka samu raunuka a yin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar din sojin kasar ta iran da wani harin jirgi mara matuki ya kashe a shekarar 2020 masu raro a nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu amadadin hawa shirin ta gabatarwa sai daji balawi wanda ya hada da bara da umarni har ma da injiniyan mu na yau ni sarfila hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum